بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bakanmu جاء haɗuwa a تينا masallaci na Seven Sisters wanda yake a birnin London a United Kingdom a wannan yammaci na litini wanda shine yammacin uku ga watan ramadan 1446 wanda ya daidai da ranar uku ga watan march 2025 inda idan ba manta ba mun faro karatunmu daga farkon suwatul lamar ah, wannan shine mazalisi na uku insha Allah in this uh, lesson we'll try to use two languages, Hausa and English. Inshallah, after the clarification of every verse, there is a summary, and after we finish our tafsir, inshallah ta'ala, there is more clarification from Ustad Nazir. Inshallah, we'll proceed from uh, وله ما سكن في الليل والنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala hu ma sakana layli wan nahar abin duk wani abu wanda yake motsi ko yake nasuwa ko yake tsayawa a cikin dare da kuma rana to gaba ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala ne mana ga Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma cikin ikon Allah yake mana duk wani motsi da abu zai yi da rana ko kuma zai samu nutsuwa ya huta da daddare to duk wannan abin yana ƙarƙashin kujerar Allah ne idan mun kalla za mu ga cewa a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya yi ya yi magana ne a kan nutsuwa kawai bai yi magana a kan motsi ba saboda galibi duk abin da yake samun lokacin da zai huta to yana yin motsi don haka shi sa motsin ko haraka ko da ba ambace shi ba to za a iya fahimta shi a cikin bayani Allah subhanahu wa ta'ala komai da ka gani a duniya yana tafiya ne cikin ƙudurarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu mabudan gaibu gaba ɗaya a wajen Allah take babu wanda ya san gaibu sai Allah wa alamu ma fi barri wal bahr duk abin da yake tafiya a tudu ko kuma abin da yake tafiya a cikin kogi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kuma ya san da zaman shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr sai ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya wanda zai faɗi ƙasa a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya san da faɗuwarta wala habbatin fi zulumatil ardi ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين sannan kuma babu wata kwaya wacce za ta tsoro wacce cikin duhun ƙasa face sai Allah subhanahu wata'ala ya san da zamanta kai ba ma ya san da zamanta ba a lokacin a tuntuni ma ya rubuta abin da zai faru da ita a lahul mahfuz yace wa huwa allazi yatawaffakum bil wa Alamu ma jarahtum bin kuma Allah madaukakin sarki shi ne yake sanya muku bacci da daddare saboda idan Allah madaukakin sarki bai so ka yi bacci ba babu yadda za a yi ka yi bacci wa Alamu ma jarahtum bin kuma Allah madaukakin sarki ya san duk abubuwan da kuke yi a lokacin yini saboda haka yana daga cikin hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare ya zama mai duhu saboda za a samu nasuwa kamar yadda masana likitanci suke cewa habbacin darama irin nasuwar da ake samu da amfanin da yake a jiki ya fi baccin da ake yi da rana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiyah ya kuke gani idan da Allah maɗaukacin sarki zai zo muku da zai sanya gaba ɗaya ya zama rayuwar tukanta dare ne wani zai iya zuwa muku da haske ba wanda zai iya zuwa sai Allah na kashe sa Allah ce ku saurara da kyau sai ya ce kuma kul a aikin in ala in ji'ala Allahu alaikum an-nahara karmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru wani. ya atikum bilayyin taskuruna fi yanzu ya kuke gani inda a ce Allah zai sanya rayuwar duka ta zama yini wai zai iya zuwa muku da dare babu kun ba Allah ba afala tubsirun ba za ku duba ku gane kujerar Allah ba sai ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi yana daga cikin abubuwan da suke nuna rahamar Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku dare domin ku samu nutsuwa ya sanya muku rana ko kuma yini domin ku samu damar da za ku nemi abinci don ku gode masa wata allan laila libasa wata allan nahara ma'asha muka sanya dare ya zama lokacin sutura muka sanya rana ta zama lokacin neman abinci wannan yana daga cikin kujar Allah don haka duka da nutsuwar da ake samu da rana da nutsuwar da ake samu da daddare da haraka da neman abincin da ake yi da daddare duka da haraka da neman abincin da ake yi da rana da kuma nutsuwar da ake samu da daddare duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne wa huwa sami'u Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ji al'alim kuma shine masanin komai saboda ka duk wani abu da kake gani a duniya to Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa ko a ina yake har da wanda ma ba ka gani haka nan duk wani abu da wani zai iya ci to Allah subhanahu wa ta'ala jinsa yana sama da wannan kuma yana cin komai da komai yaran wani baya ba baya ba Allah wahala ya kasa ji sannan maganganun mutane da suke a lokaci guda shi ma wannan baya sanya su su hana Allah ya ji duk abin da ake faɗa shine ma'anar wa huwa samiul alim so is the back again lahu ma sakana وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى says in this verse and to Allah belongs whatsoever exists in the night and whatsoever exists in the day. And he is the all-hearing, the all-knowing. Anything is, is, is existing in this world, Allah subhanahu wa ta'ala knows. قل أغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين yana da cikin abubuwa masu mahimmanci wanda ita wannan sura ta zamanto ta bambanta da surori da yawa shine wannan suwar kusan gaba ɗayan ta kaɗai ta Allah ne idan ka faro tun daga farkon suwar anam ma zuwa ƙarshe za a ga hukunce hukuncen da aka ambata ba su da yawa sannan za ka iya cewa a cikin surar Allah bai ba da labarin wani annabi iska cikakkiya ba saboda surar tana bayani ne a kan tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ya Muhammad ka gaya musu a gairar Allah tafis waliyar da ku kuna so ne na riki wani wanda zai taimaka min wani wanda zai taimake ni wanda zai bani kariya wanda ba Allah ba fatir samawati wal ard Allah madaukakin sarki ba shine wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa fatir wasu 'yan ƙauye suka zo suna da su yake cewa ana faɗar tuwa saboda haka fatir ya bambanta da ya khali shi fatir yana nufin abin da wanda ya kira abu ya halice shi amma bai taba gani a wajen kowa ba saboda haka fatir yana daga cikin sufofi na Allah subhanahu wata'ala wa huwa yut'imu wa la yut'am shi Allah subhanahu wata'ala yut'imu ma'ana Allah maɗaukakin sarki yana azartawa amma shi ba wanda yake azartar shi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi ne abin nufi da bukata saboda haka Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda kowa yake bukata a wajen shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma uritu minkum min rizqin ni ba na bukatar wani arziki daga wajen su wa ma uritu an yusimun ba kuma na bukatar wani a cikin su ce ni saboda ne inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin saboda haka wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake neman arziki ya nema a wajen Allah zaka ga mutum yana sallah yana sauri ya tafi wajen wani wanda ya ke tunanin zai ba shi wani abu na duniya abin da ya fi kamata gare shi shine inda a ce zai yi haƙuri ya tsaya ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ke kamata to sai ka ga cikin sauƙi wancan arzikin da yake hari sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe maka saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto cewa arzikinsa gaba ɗaya a wajen Allah yake nema ya zama shi ne abin dogaranka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at idan da a ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta ku ita tsuntsu ko kuma shi tsuntsu baya ajiye abincin gobe yana yin duk abin da ya haram da abin da ya samu haram da yake cinyewa amma kuma kullum zai samu abincin da zai ci akwai hakim al'asam ɗaya daga cikin magabata wata rana zai tafi aikin haji ba shi da kuɗin da zai bari a gida bai da guzurin da zai iya tafiya da shi saboda haka sai iyalan da suke ganin wauta ce ya tafi bai da guzuri ba shi kuma da abin da zai bari to yana da wata yarinya mai hankali sai ta tambaye shi ta ce baba kai mai cin arziki ne ko mai azartawa ne sai ya ce shi mai cin arziki ne ta ce to tun da kai mai cin arziki ne ita fiyarka mai azartawa yana nan zai azarta mu ko da ka tafi ragowar iyalan suna ganin ta a matsayin wawuya amma shi hakim kawai sai ya ɗauki magana ta sai ya yi tafiya shi ya kama hanya ya ji bayan hatim ya tafi yana shiga cikin ayarin da za su tafi zuwa aikin hajji sai kunama sai ta harbi shugaban ayarin sai aka ce wa ya iya rukiya ya iya tawayya ya zai yi tawayya sai hatim ya ce shi zai iya yin tawayya sai ya tattofa mai addu'o'i sai kawai karin ya sauka saboda haka sai shi shugaban tafiyar ya ce da hatim cinka da shanka da guzuranka har ka dawo yana kaina sai hatimi ce ya Allah na ga kudirar a kaina saura kudirar a kan iyalaina bayan ya tafi ya yi nisa sai sarki ya zo wucewa ta kofar gidan hatim kawai sai ishi ya kama hatim sai ishi ya kama sarki sai ce a shiga gida mafi kusa a ɗebo mai ruwa sai aka shiga gidan hatim sai aka ɗebo masa ruwa da ya sha ruwa ya ji daɗi sai ya ce wane ne mai gidan nan yana so zai masa kakayya Ya aka ce ai hatim ne kuma ya riga ma ya tafi aikin haji sai ya cire kayan adansa na zinare ya ce a kai gidan hatim su ma fadawa da suka zaka ce suka ciccire kayan adansu na zinare suka ce a kai gidan hatim ko da hatim ya dawo gidansa ya cika da arziki saboda haka in mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne yake azarta shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ruhal qudus kad nafasa fi rawi annahu da ya faɗa rijiya sai ya zamanto cewa sai mutane suka zo yana ba su labarin yadda ya faɗa rijiya sai wani ya ruga da gudu sai ya mai nono sai ya sha yana cikin ba su labarin yadda ya faɗa rijiya shine har sai da ya je ya rinka kwatanta musu yadda ya faɗa rijiyar nan don haka garin kwatantawa sai ya faɗa ana zuwa za a turo sai aka samu ya mutu babbar abin nan Eh, izina da za mu samu a cikin wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara a raban shi akwai nono don haka shi ya sa sai da ya sha sannan ya yi mutuwa ta gaske imamu shafi yana cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aiqantu anna Allah ala shakka yace ni na dogara wajen samun arziki na ga Allah wanda yake shi ne mahalicci kuma ina da tabbacin cewa zai azarta ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul inni umirtu tabbas an umarce ni an akuna awwala man aslama zamani ne farkon wanda zai mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wala takunanna minal mushrikin kuma kada ka kasance daga cikin waɗanda suka yi shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya annabawa su zama su ne abin koyi kuma su ne za su nuna biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko su ɗin ma inda za su riki wani wanda ba Allah ba to da Allah zai musu azaba wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabl as the only prophet to say to the disbeliever, shall I take as a helper, protector, another Lord, any other than Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the heavens and the earth. And it is he who fits, but is not fed. Say, verily, I am commended to be the best of those who submit themselves to Allah subhanahu wa ta'ala as Muslims and be not among the disbelievers. قل أخاف قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم نعم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين نعم الله يكتشف قل إني أخاف إن أعطيت ربي كذا مسلم إلى تنسوروه إن دعنا سابع وأبنجينا إلى تنسورا وتعذابا وتكشف أولي من جرمه Allah subhanahu ta'ala yana yawan tsoratar da mu game da azabar lahira akwai aya guda ɗaya a cikin suratul al imran so da yawa idan na karanta wannan ayar ko na ji wani ya karanta ta tsoro yana kama ni a lokuta da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsa. Allah yana tsoratar da ku game da kai ko kuma ka ce Allah yana nuna muku cewa lallai ku kiyaye shi yanzu ko da mutum ne zai ce maka ka kiyaye shi an ka tsoronsa balle kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda komai naka yake tsakanin yan yatsun su guda biyu lallai yana da kyau kowa ya dinga jin tsoron azaban lahira shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a lokuta da yawa idan yi bayani sai ce wannan domin wanda zai tuna azabar lahira ko yi mata tanaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law da ma alamu labakaitum kasiran wala bahittum qalilan inda a ce kun san abin da na sani to da kun yi dariya ɗan kaɗan kuma da kukan ku yayi yawa daga cikin abin da yake nuna mana girman lahira da kuma girman wannan wuta wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam, aka ce ya gaya wa mutane shi kansa yana jin tsoron idan ya saba wa Allah to zai zamanto cewa yana jin tsoron azabar da za ta same shi daga cikin abin da yake nuna mana girman azabar nan akwai hadisai kusan guda uku waɗanda suke nuna mana girman wannan azaba hadisi na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana cewa saboda tsananin da yake cikin wuta da azaba da take cikinta har sashi ma yana cin sashi wani sashen yana cin sashen saboda bala'i to ya kace tunani idan da a ce mutum ne ya shiga ciki sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da jahannama ranar alƙiyama tana da linzami guda dubu saba'in kowane linzami guda ɗaya mala'iku dubu saba'in ne suke jan wannan linzami idan ka lissafa dubu saba'in su dubu saba'in nawa zai baka ya kai wajen biliyan biyar to yanzu malam wutar da sama da mala'iku biliyan hudu suke janta to ta yaya za ka iya tunanin girman wannan wuta ta yaya ta yaya za ka iya tunaninta hadisi na uku a nan sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula Allah ta dafani lada Allah an a kuma azabar qabr inda ba dan kakkuki binne juna ba to da na nawa Allah ya ta ko azaba kabari to amma idan kuka ji yadda ake azaba a kabari to ba za ka iya na ɗan uwanka ba kaga wannan yana nuna cewa lallai bala'i da masifa da matsala ta kai matsala in dai har ya zamanto cewa idan da za ka ji yadda ake yin azabar kabari to da ba za ka na ɗan uwanka ba to lallai da wannan yana nuna cewa ba karamin abu ba ne shi yasa a kamar yadda ya zo a hadisi dabbobi ne kawai suke cin azabar kamar amma mu da aka ɗora wa shari'a da mu mutane da kuma aljanu ba ma iya jin azabar kabari ko mun je gindin kabarin to kabararrukan da ake yi wa azaba ba za mu iya jin su ko abin da suke ciki ba saboda haka lallai yana da kyau a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya dinga tunanin cewa inda a ce yanzu mala'ikan mutuwa zai zo masa shin ya shirya shin ba wata matsala har nima ina ciki na tabbatar amsa da za mu bayan shi ne ina ma inda za a ɗanɗan samu ɗan lokaci to yana da kyau kowa a cikinmu ya rage buri wannan yana da cikin abin da zai sa mutum ya ji tsoron Allah in kullum yana tuna zai mutu a lokacin muna ɗalibai a jami'ar musulunci ta madina a kone littafi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan na kasa karatun jaraba ko noman karatu na kan shiga laibiri na karanta shi har daga baya ni ma na mallake shi mujallabi biyar ne sunan shi aina na hannu min ha'ula mana ta yaya za ka kwatanta rayuwarmu da rayuwar magabata cikin abin da ba na manta wanda na karanta a cikin wannan littafin shine akwai isar ma'arul karfi karfi suka zo za su yi sallah a zahar shi da abokinsa sai ce da abokinsa wuce ka ja mu sallar a sai ma'arul sai shi wancan ya ce da ma'awar ba zai ja ba sai ma'awar karfi ya dage masa sai ya ja sai ya ce to idan na ja ku sallar azaha ba zan ja na asa ba sai ma'awar karfi ya ja haushinsa ya ce masa Allah ya raba mu da dogon buri kai yanzu har ma kana tunanin za ka kai lahatar? to kaga yanzu su wanda yake da burin awa uku ma suna aibanta shi suna ganin cewa burinsa ya yi yawa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa suke bautawa Allah yadda ya kamata mu kuma yanzu a cikin mako da yake da burin shekara ashirin akwai wanda ma zai fara aiki bana amma yana da burin yadda zai yi da kuɗin sanye ritaya bayan shekaru talatin da biya to wannan sai ya taimaka wa mutum sai ka ga cewa ba zai iya yin biyayya ga Allah ba ba zai yi abin da ya kamata ba shi yasa ya ce man yi suraf an yawa ma'ile faka da rahima duk mutumin da Allah hana wa ta'ala ya kautar da shi daga azabar nan ta rana mai girma to Allah ya masa rahama wa zalikal mubin tabbas wannan rabo ne wanda ya yake mabayyani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa surat al-imran faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad fa mutumin da aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to faqad faza ya samu rawo baka damu ba ma ranar alkiyama ko firdausi ka shiga ko jannatul ma'awa ce babban abu da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da kai daga wuta Allah ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'u ita fa rayuwar duniya ba komai bace illa ruɗi ɗan kankani ruɗi ne ɗan kankani da ake yaudarar juna yanzu da mu dinnan da waɗanda suke sauraron mu duka shekaru ɗari da suka wuce ba mana annabi ko kana nan <laughs> shekaru ɗari da suka wuce mu duka ba mana kuma shekaru ɗari da za su zo nan gaba duka ba mana Malam Muhammad ko kana fatan nan da shekara ta ji a raya ka. <laughs> Na? Kana su. Akwai AI ko? Ba AI za ta rike. To kaga yanzu misali duk mutumin da shekaru ɗari da suka wuce baya. Shekaru ɗari da za su zo nan gaba baya. Ai an nuna cewa ɗan lokaci ne kaɗan. dan lokaci ne dan kadan saboda haka akwai haruna wasu ɗaya daga cikin harikokin daular afasiya saboda haka sai ya ga wani sai ya ga wani akwai wani mahaukaci ne ya gan shi kullum a kan kabari saboda haka sai sai wata rana ya je ya zolaye shi ina daga cikin manyan harikoki a daular afasiya ya mulkin duniyar musulunci daga shekara ta ɗaya da saba'in zuwa ɗari da saboda haka da ya gan shi da ya zama a a kan kabari sai ce maka sai ce mata ya majnun matata a fil ya ce ya kai mahaukaci yaushe za ka zama mai hankali shi kuma mahaukaci da ya samu dama sai ya haye wani guri saboda askarawa da ya hau can wani guri sama sai ce ya harun ya majinun sai ce ya harun ake nema mahaukaci ya ce me yasa ya ce waɗannan dogayen gidajen da kake yi za ka mutu ka bar su ni kuma wannan kabarin da nake zama a kan shi shi bai matabbata saboda haka shi sa Allah ya ce ba za ni kalfautul mubin wannan a tabbas a samun dama ce wacce take rabo ne wanda yake mabayani yake tsaye قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين نعم Again, Allah subhanahu wa ta'ala prescribed the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam to say to the disbelievers and the other people, I fear if I disobey my Lord, the punishment of the mighty day. So the Holy Prophet wasallam saying to the people that he is fearing the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. Who is averted from this punishment on that day has surely been merciful to him and that will be the obvious success. Now, وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير نعم. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير نعم. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو idan Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe ka da wata cuta a wanda zai iya yaye maka kai shi wa bi khairin idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nufe ka da wani alkhairi to shi mai iko ne akan komai wannan ayar akwai ayoyi da yawa da suke fassarata. daga ciki akwai ma yaftali Allahu min rahmatin mu fi laha duk abin da Allah ya buɗe na rahama ba wanda zai iya rufewa duk abin da Allah maɗaukacin sarki kuma ya rufe to ba wanda ya isa ya buɗe saboda haka yana da kyau mutum ya sani cewa duk abin da ka gani a duniya da na alkhairi da na shari duka gaba ɗaya daga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dafa abdullahi dan abbas kamar yadda Imam nawawi ya kawo shi a hadisi na kuma sha tara ya ce mai ya gulam ihfazillah ya fakka ya kan yaro ka kiyaye Allah idan ka kiyaye shi to shi ma zai kiyaye ka sannan ya ce masa ka sani cewa idan duk al'umma za su taru da niyyar su amfanar da kai da wani abu ba su yi amfani da kai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara zai amfani idan duk al'umma za su taru da niyyar cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara zai cuce ka ya ce rufi akil aklam alƙalman da aka rubuta kaddara da su an ɗage su babu su a gurin ba su kusa da lawar mafus wajen fati so Takardun ma duka sun bushe saboda haka duk wani abu da ka gani a yanzu yake faruwa Allah ya riga ya kanta shi kuma muna yawan maimaitawa a wuraren karatuttuka cewa wallahi inda a ce dukkan mu zani cikakken imani ta wannan wallahi mutum zai samu su ga yanzu idan ka kaddara cewa duk abin da zai same ka mara kyau Allah ya riga ya kaddara shi duk abin da zai same ka ne kyau Allah maɗaukacin sarki ya kaddara shi ba wanda za ka yi wa haskada saboda ka san komai rubutu ne sai dai kai a matsayin ka na ɗan adam a matsayin ka na musulmi kawai ka yi aiki ta yadda za ka iya cimma abin da Allah ya rubuta ba a so ka kwanta akwai wani a ah, mutum wani bafadi wanda ya ga wani mutum yana zuwa fada kullum idan ya zo wajen sarki sai ce da sarki ka aikata alkhairi wanda ya maka shari ka karama ka bar shi da abin sai ga waɗannan kalmomin da yake faɗa kamar sarki ya fara son su har yana nema ya kusanto da shi saboda haka sai ya kulla mai shari sai ya kira shi gida sai ya ba shi abinci mai tafarnuwa sai ya ci bayan ya ce kai kai na tuna sarki ba a son abinci mai tafarnuwa sai ce amma yadda za ka shi ne in ka je za ka yi magana da sarki ka dinga rafa bakinka sai haka kafin ya ƙara sawa gidan sarki mutumin har ya je ya samu sarki sai ce ka akwai ta magana mai nauyi amma dai tana da nauyin faɗa amma tun da ya zama dole baron faɗa sai ce faɗi mana sai ce wane ne ce kana warin baki sai ce amma idan kana so ka kira shi kusa da kai za a gani in za ku yi magana za a ga yadda zai dinga yi saboda haka yana ganin sarki sai ce da sarki ka aikata alkai duk wanda ya maka shari ka karama ka bar shi da abin sai sarki ya ce ya matso kusa da shi ko da ya matso kusa da shi da zai yi magana sai ya rufe baki sarki yana gani kawai sai ya gaskata abin da aka faɗa sai ya samu takarda sai ya rubuta wasiƙa sai ya ce idan wanda ya kawo wasiƙan nan ya zo ibn salaku a yanka shi a fede shi sai a yi komin da fata shi sai ɗauki wasiƙan nan sai ba wannan mutumin mutumin ya fito zai tafi kawai wannan bafadan sai ya gaishe da wasiƙa an yi silin ɗinta shi kuma abin da ya sani duk wasiƙar da aka yi filin ɗinta to wani abu ne sarki zai ba wa mutum kyauta sai ce kawo bari in kai maka ba ni kawai ni zan kai sai ya ba shi yana zuwa aka karanta wasiƙar sai aka karanta cewa duk wanda ya kawo wasiƙar nan a yanka shi a feɗe a aiko da gwamna da da sarki a wannan ɗinsa a aiko masa da fata sai ya ce ai ba shi ba tashi ba shi shi ma ta wani shi aka ce ai ba a rubuta suna ba mutumin nan washe gari da safe yana zuwa ya ga sarki sai ya ce da sarki ka aikata alkhairi duk wanda ya maka shari ka karama ka bar shi da afirka sai sarki ya kira shi ce ina wasiƙar da na baka sai ya ce ai wane ne ya ce in ba shi sai na ga tunda zai huta shi da ni sai na ba shi sai sarki ya tambaye shi ne labarin ka sai ya faɗa maka to kaga shi wannan bai gamsu da cewa Allah maɗaukakin sarki shine yake yin komai ba shi yasa ya yi maka hassada kuma ƙarshe alhaki ya zama kwaikwayo saboda haka Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine wanda yake sama da kowa duk wani wanda ka gani a duniya duk wata halitta a duniya da sama to Allah yana sama da ita shine ma wa huwa al-qahiru fawqa ibadi wa huwa al-hakim al-khabir Allah shine wanda yake mai hikima kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya ta gwani wajen ba da labari Allah subhanahu wa ta'ala says in this in these two verses Allah said and if Allah touch you with harm no one can remove it and, and if Allah subhanahu wa ta'ala touch you with a good then he is able to do all things. And Allah subhanahu wa ta'ala is supreme above his left. And he is, he is the all-wise, well acquainted with all things. I think inshallah ta'ala will stop here, but inshallah ta'ala will hear the summary and the more clarification in English language about this passage from Ustad Nazir. Bismillah. Uh, uh, Assalamu alaikum. Uh, thank you so much, Akramakallah, uh, this uh, very wonderful um, presentation. Uh, I think uh, in continuation of what uh, Alan started two days ago from the beginning of Surah Al-An'am, um, he has continued to take up to these uh, verses, uh, verses. Uh, the verses been talking about how to worship Allah. like he said, um, that's the main theme about this this surah. and also, I jotted down a few things that Madam has um, explained. one of them is um, the fact that Allah is the one in control of everything regarding our movement. So uh, Allah knows uh, where we are and He follows everything, including uh, even a leaf of a tree, like Maran explained. Uh, and also Allah regulates every aspect of our life, whether it's sleep, whether we are sleeping or we are walking, um, or we are reading or eating, or our uh, movement during the day and night. So Allah regulates every aspect of this and He's in charge. No one is, uh, is in charge apart from Allah. And He doesn't need anyone's uh, support. So even the angels, uh, they are worshippers. They are doing what Allah commanded them to do. It's not like they are supporting Allah because He cannot do any aspect of, uh, of the job. No, uh, they are just doing what Allah asked them, instructed them to do. Uh, another takeaway from this is um, Allah is the one who created things um, like uh, everything, like in this dunya, also the sky, without taking a clue from anyone. Uh, for example, Allah did not take a clue from anyone. That's what uh, Malam translated as Fatih Samawati wal so Allah, when He created them, He didn't it's not like He copied from anyone, no. Or somebody kind of like gave him the idea, no. He created them from nothing, and not really from nothing like because they did not exist before, no. Nothing even from the concept itself. There was no such concept at all. So Allah created them uh, afresh. Uh, and then, and that is uh, that is a huge thing for us to uh, to really uh, to really understand. And it shows uh, that how we need to uh, to believe and submit to Allah completely. under this verse, Malam gave a story of um, um, a Sahabi who um, left for Mecca for Hajj without anything in his in his in his house, and also the children were complaining. Some of the children were complaining how could he travel without leaving anything? But he he left them with Allah and he traveled. And but before he uh, he returned, Allah uh, showered his blessing among that family. He supported him on his uh, journey, but also supported the family uh, back home uh, uh, without anyone knowing. another thing is also, is also the need to fear Allah and His punishment uh, Prophet wasallam, as Malam quoted, um, said, had he only known uh, what he knew, what the Prophet knew, he would have cried more and laughed less because of the, the weight of the punishment uh, from Allah. Uh, there was also um, another thing that Malam narrated about uh, the size of uh, the fire of Jahannam and the number of angels that are controlling it. If you multiply all the figures, uh, it will lead you to around 5 billion angels that will be carrying Jahannam on the inside. So for example, look at how do you imagine the, uh, the size of this? Something that 5 billion angels, not human beings, not human beings. Yesterday, Malan talked about angels. There is one that even the, the space between his ear and, and his head, the number of uh, uh, the, the, the, the, years that it takes I think it was 500 years. You can see. From here to here. From here to here. So you can see from his arm to, to mm-hmm. here. So how, how do you, how do you, so these are the kind of um, uh, angels that are in control of, uh, of Jahannam. And also, um, there's also the, the, the gravity of the punishment of the grave that Malan talked about as well. But the Prophet said, if we know, for example, how, how big this punishment is, uh, how severe it is, to not even uh, bury our dead. Yeah. So imagine a situation that will make us not to bury our dead. I mean, we should just keep them at, uh, with us at home. Because if we know what the kind of things that people get uh, um, in the death, that is why uh, Malam Bared, the Baghdad said, whoever finds himself or herself uh, cleared from uh, from punishment, and then um, and then he's the one that should just go and uh, and, and rehabilitate. For quarter five, you've got everything that you need. Because that's the only thing. Regardless of even if you are the last one to enter Jannah, you won't care. The fact that you are safe from hellfire, that's the end of it for you. Um, lastly, Malam talked about uh, also the things that uh, we see uh, that are coming from Allah and we should submit to them. So this is about tawakkul, total submission to Allah. Uh, Malam read the hadith of uh, Ibn Abbas where he talked about uh, about uh, about tawakkul. So this is uh, this is it uh, from me. I hope I know I must have missed a lot of things, but at least this is what I, I was able to to get out. Thank you. Thank you very much, Malam Oscar and Mikael. I think uh, there is some questions. We already answered some of it yesterday. There is questions about uh, uh, three rakat in shafa'i and Wutri. As we said yesterday, if uh, you join three rakat together, it is with It is not shafa'i. But if it is uh, two rakat, then tahiyya, then assalamu alaikum, we can call it shafa, and if you come with another rakat, it is witr. But when when you don't it together, it is uh, witr, even if it is five rakat. And uh, there is another question about the shafa'i whether it is compulsory or voluntarily. Uh, the Shafi'i, it is voluntarily. Even the whistle in our four schools, four schools, uh, four it is uh, it is not compulsory. It is uh, it is voluntary. There is another question about uh, the Shafi'i again and the witr, we know that uh, the period of Shafi and witr is a night before Fajr. But he's asking if you didn't uh, offer Shafi and witr before Fajr, can you do it after Fajr prayer? The answer is if you are usually if you are usually offering this uh, Shafi and witr so you can do it even after uh, Fajr Any question? Eh, Any question? So inshallah, I think uh, we'll close our tafsiri for today. Inshallah, ta'ala, tomorrow we'll start as usual, 4.30 bi idhnillahi ta'ala. Inshallah, between uh, Monday to Friday, there is to we'll use two languages, inshallah, Hausa and English. Thank you very much, Ustaz Nazir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.